Thunderblows Online TV. Honorable ka saurari shugaban riko na jam'iyyar PDP Honorable Mukhtar eh, Muhammad Lugga kuma ka ji kausasan kalaman da ya yi amfani da su cewa ka damfari mai daraja gwamna domin ƙarya ne ba kai ne ɗan takarar ɗan majalisar jiha a yankin mafara arewa ba. Me za ka ce akan wannan zargi? To, kamar ita kasan siyasa idan babu shaidi da karya da cikinta wani gane ka ba zai samu ɗaukaka ba to alhamdulillahi ni ina da shaida kuma zan bayyana muku da shaidar cewa ni ban ma san wani ɗan takara ba a mafara mafara ta arewa a ɗan takarar ɗan majalisa yan ba a ƙarƙashin PDP a ƙarƙashin PDP ni ɗaya ne sannan akwai dokoki da tsari wanda fati ka bayyana wa da mutum cewa shine ɗan takara a mazaɓa ta mm. don haka zan gabatar muku da wa'annan dokoki idan har kuna son ku tabbatar da hakan ne jama'a ta sun tabbatar jama'a ta za ta mafara sun tabbatar sun ga abubuwan da lalle tabbacin cewa lalle ni ne ɗan takara shin a lokacin da kai firamare ka tsaya takara da wani ne a mazaɓa ko kai ɗaya eh to daga baya ni ban san wani wanda ya a san da kai firamare kai ɗaya kake on of us aka yi affirmation naka ko kai takara da wani on of us nake on of us kuma akwai witness din da zan nuna muku cewa on of us wani evidence ake da to a amma da kuka sani zamfara state muna da local government goma sha hudu hmm. kowane constituency akwai inda muke da dan takara mutum dai akwai hmm. inda muke da biyu akwai inda uku akwai inda hashe da to amma mafara muna da dan takara biyu amma constituency nawa akwai wanda constituency tashi a wa haka mafara ta arewa zaka ga mutum biyar ko shida sun zo wanda za a primary election amma da karshe za su yarda da sasanci su je su ce sun ba mutum wala ko kuma su biyar na a masu primary election a nan bungudu mutum shida suka yi primary election a nan garin gusau ta daya mutum bakwai na hito wanda aka wa primary election to constituency tawa ina da mafara ta arewa ina da shaida da evidence na cewa ni ban ma san wani dan takara ba in ba ni ba wanda fati ya tabbatar mun da cewa on of course nake babu wani candidate as Umar Yahaya Talata Makwara North. Don haka kana da evidence kwarai da gaske tare da shaidodi na nake. To na biyu sunan wa aka yi hukumar zabe. Sunan wa? Eh. eh to a lokacin da suka zo suka kira ni wani eh sunanka ya zo a matsayin ɗan takara muna so mu ba wani takara sun ci akan wani dalili hmm. suka ce saboda wannan mutumin ya ce sun ci ah, mutumin da baya ba ya da fan bai yi clearance ba bai da wani witness na cewa shi dan takara ne za a zo a ce ban mai takara eh kabiru class ya ce zai yi amfani da wannan dama domin ya nuna min cewa shi jihar zamfara walakatacce bane na ce ba za ka yi magana cewa kai ba walakatacce bane a jihar zamfara dalili kuwa ni siyasa nake a matsayin kana kiran dan siyasa kake wallahi ina faɗa ma ni ba zan yi alfaharin cewa ba yau a garkar honorable kabiru classic idan za a zo a ajiye bokitin zaɓe a ce honorable umar yahaya mafara honorable kabiru classic mafara ni na san bi idinin lahi ta'ala cikin mito za zan iya kada shi a wannan rufa duk da yana saman kujera saboda bai san meye siyasa ba kuma bai san yadda ke gudanar da mulkin sa ba yana gudun al'umma ne kamar yana jin warin su kuma shugaba bai kamata ya kasance haka ba to muna da tambaya ai wadda ta jibanci wannan amma dai kamin yanzu kai kana ganin to lokacin da suka nemi a yi substitution suna ka yadda ban yadda ba babu sa hannu na kuma ba da amincewa ta ba to wane ne sun ka su kawo ma a sun kawo wani wanda ake kira something Usman suka ce za su rubuta shi da bayro na ce a'a ba zan yadda da haka ba suka ce ko na yadda ko ba yadda ba suka kira kwamiti na aina domin su bayyanar da suna ne da bayero mm. da tare da jami'an tsaro da rashin yadda ta su bayyanar da suna ne su kai a matsayin shine a dan takara suka yi shige da fice domin su ɗauki sunanan su bayyana wa da ayyana cewa shi a ɗan takara kuma ni ina da evidence ɗin cewa ni ban san wani ɗan takara wanda nake da shi wanda za mu zo mu yi primary election da shi ba. Amma su wane ne sun ka yi maka karfa karfa bayan ka biyu a matakin jam'iyya shugabannin jam'iyya ne ko ko a mahora an kai ma wannan. To alhamdulillah ka sani da cewa abinda nake bayyana ma kuma nake shaida ma cewa Kabiru Classic ba siyasa ba. Mm. Ya jagoranci jama'a ta na fati na talata mafara lokacin gwamnati. na cewa su aiwatar da wannan idan har ba su aiwatar da wannan ba zai yi kokari da kokari na ya saukar da su akan kujerunsu suka bayyana mun da haka a lokacin ma da za a primary election din suka zo na ce ni ban yarda da ai primary election ba suka zo suka ce da delegate suka kawo nasu ƴaƴa suka ce a matsayin su ne delegate suna son a yi zaɓe ni ce ni ban yarda da a yi zaɓe ba Tonda Blows Online TV Tonda Blows